الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ألا محبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه <clears throat> وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم wa الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan rana mai albarka na lahadi sha bakwai ga watan safar ta shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu bayan hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da ishirin da tara ga watan sha biyu ta shekara dubu biyu da goma sha biyu miladiyya Ah, muna cikin littafin mu na umdatul ahkam <coughs> a ah, babi da yake bayani akan gado ah, hadisan da muka karanta a satin da ya wuce su ne hadisan da mai littafi ya kawo akan gado hadisai uku ko hudu haka suka yi magana a kansu mun ce za mu yi magana akan wato rebo da allah maraukin sarki ya ambata cikin alkur'ani guda shida kafin wannan ya kamata ci mutum ya san suwaye ne magada waɗanda za su gaji mutum daga ɓangaren maza da kuma ɓangaren mata don shi ne ke da muhimmanci ka san suwaye suke da rabo don shi sa sani rashin sani waɗannan shi ya sa mutum zai ɗauki wani wanda bai da alaƙa da shi ya aje shi ce ya mai da shi ɗan sai ce ko zai yi gado ko ba zai yi gado ba to in mutum ya san wa'annan to duk wanda ba a ambace su ba to ba magada ba ne ɓangaren maza da kuma ɓangaren mata malamai sukan kamar yadda mai rahabiya yake faɗi na minar rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahara masu gado daga ɓangaren maza mutum goma ne a jumlace amma ya zo aka tafsiri sai su ga mutum goma sha biyar bai mu ɗauke su a sha biyar ɗin maza masu gado mutum goma sha biyar banda su babu wani kuma namiji da zai mazo ya samu gado ga mamaci na farko ɗa sai kiyaye ɗa yana da gado sai ɗan ɗa jika kenan yana da gado sai uba yana da gado sai kaka yana da gado sai ɗan uwa shagigi ɗan uwa da haka da uwa ɗaya uba ɗaya sai ɗan uwa da aka haɗa uba sai ɗan uwa da haka da uwa ana kiransu wannan al'akh shaqiq akh li'ab da kuma akh li'am li'um dan uwa shaqiqi kenan sai dan dan uwa shaqiqi dan uwa da haka da uwa daya uba daya zai gado dan sama zai gado dan uwa da haka da uba uba kawai zai gado dan sama zai gado so dan uwa da haka da uwa shi kadai zai gado dan sama zai gado ba an gane sai bappa wanda baban mutum ya hada uwa daya uba ɗaya shine ammi shaɗi kenan baffa da baban mutum ya haɗa uwa ɗaya, uba ɗaya da shi zai gado sai kuma baffan da aka haɗa uba kawai da shi zai yi gado an gane baffa li ammi ammi li abi kenan daga nan sai ɗan baffan ɗin wanda aka haɗa uwa ɗaya, uba ɗaya, baffa ɗansa zai yi gado in babu shi Sa'an nan ɗan baffan da aka haɗa uba ɗaya shi ma zai yi gado nawa kenan ana lissafi eh sha uku kenan ko daga nan sai miji in mata ne ya tare su mijinta zai gadunta sa'an nan sai almu'utik wanda ya ƙyanta bawa goma sha biyar bari mu sake lissafa su ɗa jika uba kaka ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwa uba ɗaya ɗan uwa uwa ɗaya ɗan ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ɗan ɗan uwa uba ɗaya baffa wanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da baban mutum baffan da aka haɗa uba ɗaya ɗan baffan da aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ɗan baffan da aka haɗa uba ɗaya sai miji sai almu'tiq shayar biyar su ne kawai banda su a bangaren maza ba wanda zai yi gado an gane to kuma idan suka haɗu dukansu suwaye za su yi gado don za su iya haɗuwa mutum yana da ɗa yana da jika yana da uba yana da kaka yana da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yana da ɗan uwa uba ɗaya yana da ɗan uwa ummi yana da yana da yana da baffa wanda baban sai hada uwa ɗaya uba ɗaya yana kuma da baffan da baban sai hada uba ɗaya su waye za su yi gado in suka haɗu dukkan su in suka haɗu waɗannan mutum uku kawai za su yi gado duk sauran sai su gama kukansu su ƙara gaba <laughs> mutum uku kawai in suka haɗu uba ɗa mata aya miji su kenan duk sauran tarkace ba su ba su da gado in aka samu wa'annan mutum in mutum ya mutu kamar mace ta mutu misali tana da uba tana da ɗa tana da miji to duk sauran mutanen da aka ba su da gadonta sai su kawai wa'annan mutum uku ba ana nufin duka wa'annan in sun taru za su yi gado a lokaci guda ba a su sai in babu wane ne sai ya matso in babu wani sai ya mazo kaman ɗa da jika in ɗa na nan jika ba za a maganansa ba kaman uba da kaka in uba na nan kaka ba maganansa haka kaman ɗan uwa shaƙiƙi da ɗansa in ɗan uwa shaƙiƙi yana nan ɗansa ba za a yi maganansa ba to ana nufi in ba wannan akwai wannan akwai wannan to waɗannan bangaren maza masu gado kenan su mutum goma sha biyar sannan in suka haɗu ko a samu wasu daga cikin su ko da goma aka samu mutum uku kawai za su yi gado kamar yadda na faɗa daga uba sai ɗa sai miji in mukaddara mace ne ta rasu ta bar uba ta bar ɗa ta bar miji sannan ta bar ɗan uwa li'abbi ta bar ɗan uwa shaƙiƙi ta bar babba ta bar ta bar duka waɗannan uku kawai za su yi gado ta sauran duk ba su da komai an gane na'am Aa, ya ba wanda zai shigo in tana da namiji namiji shi zai zo ya kwashe abinsa ya ƙara gaba eh inda mace ne to nan ita tana da rabin dukiya to in akwai 'yan uwa za su iya gado eh na'am a sa su a gado a sai dai ba su a wasiya cewa idan da mutu a bawa ne kaza wanda bai da gadonsa to wasiya kenan ba wai a sai ya mutu ba zai faɗa wasiyan da za a ba da bayan baya nan mai faɗi adadin abin da ake ba amma kada ya wuce sulusi daya bisa uku na dukiyarsa shi kenan to bayan ya rasu to sai ya duba wasiya za a fara fitarwa ko bashi sai wasiya daga nan sai ya yi maganan gado shi ba cikin gado za a shi ba na'am wannan su ne masu gado a ɓangaren maza sai mata su kuma masu gado ga mutum su kuma mutum goma ne mata eh sha ɗaya ko na'am na farko akwai ɗiya za ta yi gado ɗiyan ɗa za ta yi gado jika kenan ta ɓangaren ɗan mutum namiji ɗiya ɗiyan ɗa sai uwa sai mata sai kaka ta ɓangaren uwa kaka ta ɓangaren uba nawa kenan shida sai yar uwa shaƙiƙiya wanda aka da uwa ɗaya uba ɗaya yar uwa li'abbiya da aka haɗa uba da ita yar uwa wanda aka haɗa uwa da ita nawa kenan tara sai ah, mata mutu ya mutu ya bar mata sa'annan sai maulan ni'ima wanda ta kyanta bawa su wa'annan su goma su ne masu gado ɓangaren mata wa'ancan goma sha biyar ɓangaren maza wa'annan ɓangaren mata mutum goma muka su duka nawa kenan shirin da biyar su kawai ne suke gadon mutum su ne ko? na ɗayan wane na sha ɗayan sha ɗaya ok haka ne amma kaka malaman suna hada su wuri guda sai ce aljaddatu kaka sai ce min ibalil mm, ab wa min ibalil um to in aka raba kakan su ne suke zama sha daya eh amma kaka akan kira ta da suna daya aljaddatu to sai ya ce akwai kaka ta bangaren uwa akwai kaka ta bangaren uba to in aka rarraba su kaka ta bangaren uwa da ta mawaci ne sha daya kenan to su suke gadon mutum abin nan su kuma in suka haɗu gaba ɗayansu mutum biyar kawai za su yi gado in suka haɗu dukkansu nan mutum goma biyar kawai za su yi gado sauran ba su da komai na farko ɗiya za ta yi gado <clears throat> jikanya nan za ta yi gado don ɗiya ba za ta zuba shi dukiya duka ba sa'an nan ‘yar uwa ai mata uwa kai za ta yi gado mata za ta yi gado ‘yar uwa shagigiya su guda biyar kawai sauran su ma bai bai kawai ake musu in aka samu wa'annan an gane in kaman duka sun taru su goma mutum yana da wa'annan to kawai mutum biyar dinnan su za su yi gado ɗiya ita za a ba ta rabi jikanya za ta ɗauki sulusi kenan tunda akwai mai rabi sa'an nan <clears throat> sai mata ta ɗauki ɗaya bisa takwas uwa ta ɗauki ɗaya bisa shida ‘yar uwa shagigiya ta ɗauke abin da ya rage shi kenan sauran ba su da komi wannan su ne <clears throat> masu gado to mutum ya san su da haka kaga duk wanda ba su ba to ba sa gado mutum ko ɓangaren maza ko ɓangaren mata an gane abin wani zai lissafo mun maza masu gado maza masu gado gara yi shi a haka don mutum zai fi riƙewa an sani maza guda nawa mutum goma sha biyar ko Mhm, ba su da wahala ɗa da ɗansa kamar ɗa da jika baba da kaka ɗan uwa shagigi da ɗansa ɗan uwa li'abbi da ɗansa ɗan uwa li'ummi ko sai baffa shagigi da ɗansa baffa li'ammi da ɗansa ko daga nan sai ɗan uwa li'ummi sai kuma miji sai maulan ni'ima su kenan ko na'am <clears throat> wa zai lissafo su na'am babu alhaji musa na sun ka rike su <laughs> eh? na'am fatal bismillah <laughs> na'am eh su a wani so kai ma ji ka lissafa ka rike su saboda gaba yana da cewa ya rike su mutum ko da rubutu ne zai rubuta zai ba su da wahalar rikewa ko da barin sake ɗa jika uba kaka kaga nan sama da ƙasa sama da ƙasa sama biyu ƙasa biyu ko uba da kaka kaga sama kenan al'usul ake kiransu far shi ma ƙasa kenan ɗa da jika sai furo wanda hawashi ake kiransu ɗan uwa shaƙiƙi zai yi gado ɗansa ma zai gado to mutum yana so ya samu sauƙin abu sai sai ɗan uwa da shaƙiƙi da ɗansa ɗan uwa li abbi da ɗansa sai ɗan uwa li ummi shi ba ɗansa ba zai gado ba ɗan uwa da kada uwa kawai da shi shi ɗansa ba zai gado ba an gane wannan daga nan sai baffa shaƙiƙi shi ma da ɗansa baffa li abbi shi ma da ɗansa sai miji sai maulan ni'ima wanda ya ƙyanta bawa kenan ko na'am gane abin mal abdullah faddal na'am <laughs> abdullah ya rike watakila na'am na'am jayyid na'am kaka na'am dan uwa uwa da uba daya na'am da ɗansa ci hmm? a'a dan uwa uba daya don yan kusa yana da yan uwa kala uku ne ko wanda aka da uwa daya uba daya ko wanda kawai uba kawai aka hada uwa daban-daban ko wanda uwa aka hada uba daban-daban ko wa'ancan su biyu su da 'ya'yansu suke gado wannan shi daya shi kadai ba ɗansa ba zai gado ba dan uwa da aka da uwa kawai da shi shi ba ba ɗansa shi kaɗai ne waɗannan biyu su haka to haka kuma tun kuma ta ɓangaren baban shi ma babansa haka ne yana da ƴan uwa da ya haɗa uwa ɗaya uba ɗaya yana da kuma uba ɗaya kawai shi ba banda uwa ɗaya bai gado an gane to baffa kenan baffan mutum wanda babansa ya haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da ɗansa da wanda aka da uba kawai da ɗansa na mal abdallah ci gaba na'am na'am na'am wa na'am نعم sai miji mhm. da wanda ta rasu mace kaga miji yana da bangaren maza masu gado sai al wanda ya yanta maula kamar wilaya wanda muka yi magana a kanta na annamal wala'u liman a'taqa wanda hadisan da muka karanta a nan satin da ya wuce an gane na man sani ka rike su na'am faddal mu ajika na'am na'am kafin kaka tukuna yawwa da uba da kaka na'am na'am jayyid li shaqiqi نعم na'am sai شي mhm. na'am mhm. a shi ban da ɗansa shi kaɗai ne eh. shi ɗansa ba zai gado ba li na'am na'am na'am akwai baffa da ɗansa akwai baffa li'ammi da ɗansa ko an ga yanzu ba wahala mutu ya rike su aka ba za su ba mutu wahala ba sai kuma mata su ma mata akwai ɗiya akwai jikanya ko akwai uwa akwai kaka ta ɓangaren uba kaka ta ɓangaren uwa akwai matan aure akwai ƴar uwa shagigiya su ba ƴaƴansu a nan akwai ƴar uwa li'abbiya akwai ƴar uwa li'ammi al'ummi sa'an nan sai maulatin ni'ima wanda ta ƴanta bawa su goma su ne suke gadon mutane in suka haɗu su ma ce mutum biyar kawai za su yi gado ɗiya da jika za su yi gado jikanya kenan ko sai mata sai mama sai yar uwa shagigiya su kenan kawai ake ba gado in muka rike waɗannan kaga mun samu babban ɗa'ida na gado kenan tun daga nan da ka an ce maka wada ya mutu kawai wadawa ya bari zai maka ya bar uba ya bar matan aure ya bar ɗa daga nan ka fidda duk sauran ba wanda zai shigo an gane ya bar uba ya bar matan aure ya bar ɗa ko ‘ya'ya kenan kada ma ambaci wani kuma mun huta ko to mun gane kenan su ne kawai za su yi gadonsa ko kuma ce ya bar matan aure bai bar ‘ya'ya ba ya bar uwa ya bar yan uwa shaki to kaga nan ne za su iya shigowa tun da babu ‘ya'ya to sai a san wa'anda aka bari din a san waye shaƙiƙi ne ko li'abbi ko babba ko waye waye daga nan sai kuma a duba in muka je wajen rebo din nan na alfurud guda shida to nan ne kuma zaka san inda zaka saka kowane a cikin su don akwai abubuwa guda shida akwai nisfu akwai rubu akwai thumun akwai thuluth akwai thuluthani akwai sudus to wa'annan da ake lissa kowa yana da inda ake ka shi wato rebonsa a cikin wa'annan to sai ka san in ka san masu nisku. da an ambaci wani sai ka san yana bangaren nisku sai ka aje shi a nan ta ambaci wani sai ka san yana sumun sai ka aje shi a nan ambaci wani yana sudu sai ka aje shi in ka san bawo wanda aka ambaci wasu wanda kuma ba su da kaman ya'ya su da ba su da wannan baka da matsala da su dama kamar na faɗa duk wani wanda yake gado da asibci ba a matsala da shi shi ba ce ga ribonsa shi kawai in akwai masu rabo su masu rabon za a fara fitarwa sai ɗauki abin da ya rage in ba masu rabo da ya zo kawai shi zai rungumi kayansa ya ƙara gaba shi ne asibi kenan kamar 'ya'yan mutum su asibai ne uba akwai inda yake gado da asibci akwai inda yake gado da farali yana gado da asibci in wanda ya mutu bai bar ɗa ba ɗa ko ɗiya ko 'ya'ya uba nan yanzu asibi ne ba za a ce ga rabon uba ba sai a jira masu rabo su kwashe uba ya kara gab ya kwashe saura in ya bar ɗa ko ɗiya ko ‘ya'ya ya bar uba to yanzu uba ya koma bangaren masu gado da farali wali abawaihi li kulli wahidin as sudus in kana lahu waladun kenan sai tare da uwa kowanne su sai a bashi ɗaya bisa shida uwa da uba a ga yanzu zai kwashi su ‘ya'ya kuma sai su kwashi abinda aka rage musu na'am na gani yau wannan shine karatunmu kenan ko ya ishe mu insha Allah in muka rike nan masu gado muka so in suka taru waɗanda za su aka a su, maza da mata shikenan mun gama da wannan ƙa'ida kenan sai a rike ta sosai mun ce mutum goma ne ko da na'am ina jinka ko ok za ka kawo kuɗi na'am ba matsala insha Allah sai a yi ci sai a nemo ko allo ko wani abu haka zai yi in kuma bari akwai ma dan littafi da ake yi na gani akwai na turanci akwai na hausa da waɗannan abubuwa in taɓa bare ba shi a nan wurin ba manta ba akan mas'aloli wa'annan din a kan gado muka kira shi wanda mun faɗi wannan abubuwa da mutanen da kuma rabon kowane da sharaɗin da in sun shiga kowa zai samu rabonsa eh na gani akwai littafin ɗan ƙarami haka na wanda mutum zai iya sa aljihu wata rana kwanaki wani ya bugo mun daga abuja na ga text ma ya turo ta ce yana faculty of law ya ce su yi amfani da wannan littafin ya ji daɗi ya bugo ne ya yi godiya a kan aikin da aka yi a kan ɗan ƙaramin littafin da muka buga to a can suna amfani da shi wani kuma kwanaki daga katsina haka shi ma ya bugo yana ɗan abu ne ce littafi ya taimake su a wannan karatun da suke wanda ya shami gado an raba shi kwanaki bara wancan ma shekara kusan biyu da suka wuce yanzu eh, da daɗewa ni na zo da shi nan na raba shi mu na kusurar suka buga da karatunmu da muka yi na asubahi muka yi wannan bayanan sai aka ana wani wasu suka bi da bairo suna rubuta wa'annan abubuwan da muke fara duk abin da muka suna rubuta da aka gama sai mai da shi littafi akwai na turanci akwai na hausa na hausa muka fara bugawa wasu da suka je poli sai suka ce ya kamata a mai da shi da turanci shi ma sai suka fassara shi zuwa turanci to mun rarraba katsina da sauransu to jami'o'i suna amfani da shi dan kadan kadan dai masu karatu abin da ya shafi islamic agado kuma suna amfana da shi sosai to mun raba shi a nan masallaci yana nan zan iya zuwa da shi insha Allah eh ba sake buga shi wani ma ya ce mun zai sake buga shi kwanaki eh ya sa a buga mai kaman ko kofi 500 ne na manta dai ce zai sake buga ya rarraba ya buga zan iya zuwa da su na'am shi kenan ba to insha Allah <clears throat> kamar yadda na fara karatunmu na yau shi kenan mun gama shi a rike wayannan masu gado maza da mata ka rike su mala bakar eh yi kokari a rike su ba su da wahala in ka aje kowane bangarensu su shikenan sai ga kafin da su in ce ɗane ne da jika ko al'ibinu wabnuhu wa in nazala ɗa da ɗansa ko da su yi ƙasa ko kuma ɗa na nawa ne fa kada ɗauka ɗa da jika ne kawai don ana maganan ɗa da jika ne idan ba eh, abin na in ɗan ko da jika ya zama ko da na goma ne ko na ishirin ne ko na nawa ne in babu na sama da su yana na a matsayinsa na jika zai iya gado to al'ibinu wabnuhu ɗa da ɗansa al'abu wal jaddu da uba da kaka ko sai al أخ شقيق لا شقيقي هو دا أبا دا سي الأخ لأب دا دا أكادا أبا دشي سي الأخ لأم دان هو دا أكادا أبا دشي سي ابن الأخ شقيق لا دان هو شقيقي سي ابن الأخ لأبي لا دان هو لأبي سي العم الشقيق بطا شقيقي in aka ce shaƙiƙi ba shaƙiƙin mamaci ba shaƙiƙin uban mutum da ya zama baffansa don ta ɓangaren uba ne ya zama baffa to da uban ake magana shaƙiƙin uba shine ab shaƙiƙ sai ab li'am am am kai li'ab baffa wanda abin nan daga nan sai ibinu am shaƙiƙ dan baffa shaƙiƙi ibinu am li'ab dan baffa li'abbi sai azzauj mata miji sai al-mu'tiq wanda ya kyanta kaga su kenan kawai to su goma sha biyar a malaman fiqihu sukan kawo su a dunkule ne a ɓangaren maza sun ce mutum goma ne haka za ka ga sun fada ashara to sai su zo su ba za su lissafo maka ƴaƴan ɗan uwa ba kamar ɗan uwa shaƙiƙi da ɗansa ba a lissafa maka shi ɗan uwa li'abbi ɗansa ba a lissafa maka shi ammi ɗansa ba a lissafa saboda ka san kawai da an ce ammi ɗansa zai yi gado in baya nan zai tsaya matsayinsa da an ce ɗan uwa shaƙiƙi ɗansa zai yi gado to su ba sa kawo su a rarrabe a haka zai maka guda goma jumlatan wa bi tafsil in aka fassala sai su zama sha biyar ɗin sai ya ƙara maka guda biyar wanda su ba su kawo maka su ba a ɓangaren mata sun maka guda goma ai guda bakwai saboda su in suka zo sai su ce wal ukhtu da yar uwa shikenan to yar uwan guda kala uku ne yar uwa shaqiqiya li'abbiya li'ummiya kaga uku sun shigo anan to sai in an hada sai su zama goma su ba sa fassare shi sai ce maka kawai wal ukhtu ma in sai ce wal ukhtu min ayyil jihati kana da yar uwa ta kowace jiha kaga shikenan kaga ya shigo maka da su a tungule bai faɗa maka li'abbiya shaqiqiya li'ammiya ba sai ce maka min ayyil shi a kowane jiha yar uwa take za ta yi gado shikenan na gani sai a samu ko da takarda dinga rubuta waɗannan abubuwa zai yi kyau din na'am eh Eh. Eh, eh to za mu iya samun a hausa kamar me ake nufi da bappa, don bappa kamar ɗan uwan uba shine bappa, ko? eh ɗan uwan uba ko wa ko ƙane ko eh? eh, eh. <laughs> eh shi ma baba zai oh baffa bangaren mama okay a a Hausa sun aka ce baffa ta bangaren uba kawu shine ta bangaren uwa kaga shi bamu ambace shi ba Alkhalu ake kiran shi da larabci khal shine kawu wanda yake bangaren uwa su ba su da komi su zawul arham ne kawai amma a bangaren uba su ake kira a amam shi ake kira baffan annabi waye baffan annabi abu talib saboda dan uwan baban annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ce aliyu dan baffan annabi abdullahi bin abbas dan baffan annabi ibnu ammin nabi sallallahu alaihi wasallam abdul muttalib sai ce ammun nabi sallallahu alaihi wasallam ko abu talib kai sai ce ammun nabi ma'ana am baffa wanda ta bangaren uba ne uba ne ya hada ku a khal kuma uwa khal kawu kenan mu a ko a fulatanci mu kake kawu don har ga wasu na rantsuwa da kawunninsu so mu kawo yana da ƙarfi ya fi babba ƙarfi a wasu ɓangarori ko rantsuwa za a yi da kawo su geren zuwa na'am yawa na'am na'am ba kura na'am awana na'am okay junior kenan eh na'am okay na'am na'am mhm. okay dan uwan uwa kenan na'am to jayyid eh na'am in aka dawo bangaren mata kuma muna da ammatu muna da khalatu al'ammatu ita ce yar uwar baban mutum ita ce goggo ko mu a filatanci gogo ke kiranta inna kuma ita ce yar uwar uwa ita ce khala inna mu a bangaren mu ban san hausa suke kiran ita inna ba eh haka ne to na'am haka ake to kaga su ba addu'a ba ambace su ba basu da gado ta bangaren uwa ya kawai shi qur'ani ya kawo su daga ba daya a cikin suratun nisa alaikum banatukum wa a'mamukum wa khalatukum duka alqur'ani ya ambace su da sunayen su. wanda da goggo da inna da sauransu gaba daya a cikin suratul nisa aya da yake akan Izuma ko ina gani to kaga kowane a wannan to shi yasa in aka ce baffa ana nufin dan uwan uba kowa ko kane sannan ko uwa daya uba daya ko kuma uba daya duk baffa ne am ne ake kiransu sai dai in suka haɗu ne akwai wanda ya fi ƙarfi wanda aka da uwa ɗaya uba ɗaya ya fi wanda aka da uba ɗaya kawai in aka ce kuma an ɗan uwa kamar shak ɗan uwa al'ah to shi ma ɓangare uku ne ko dai wanda aka da uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma wanda aka da uba kawai ko wanda aka da uwa duka suna ana kiransu al'ah shi ɗaya in suna da yawa ikhwan yan uwa ko al'ihwa to ci su biyu kawai ‘ya'yansu suke da gado ɗaya ce ta uwa kawai aka haɗu da shi shi kaɗai ne saboda an haɗu ta uwa shi yasa shi ma zai iya samun wani abu shi yasa shi ɗan uwa li'ammi yana da wani keɓantattun abubuwa wanda ba wani da yake tare a cikin masu gado da yake da irinsu don shi ba a bambanta tsakanin namiji da mace a wajen gado wanda aka haɗa uwa don uwa kawai ta haɗa ku da shi to matsayinsu ɗaya ne an gane ta ɓangaren uwa matsayinsu ɗaya ko namiji ko mace idan aka zo kuma za a raba musu in su kare suka rage ba a lizzakar bitul haddil unsayi daidai wa daida za a ba su su saboda uwa ya hada ku da su to ba su da wani fifiko a tsakanin an gane abin sannan kuma ita uwan da ta hada ku da shi su to suna rige mata ita ma abin da za ta samu ita ma yana daga cikin maziya ɗinsu wanda ta kawo su za su yi gado sai su yanke mata maimakon ta samu ɗaya bisa uku sai su samu ɗaya bisa shida Eh, ita uwar to duka waɗannan yan uwa li'ammai suke da wannan abun ah, na'am shi ban sai da ake kiran shi da hausa ba mai ake kiran shi dan uwa li'ammi da hausa ko dai dan uwa kawai yan uwa za eh a ah, eh a a wanda kawai dan uwan mama eh to wanda aka hada uwa kawai da shi <laughs> eh eh babu kawai ma bakar a kirkiro shi <laughs> ba mu da wannan eh ba za a resa ba ko da shi kenan sai an koma irin su sokoto kenan ko kano kila za a samu yadda suna yana da sunansa tabbas za a iya kiran shi da wani suna hmm. wanda uwa kawai ya haɗa mutane da shi na akwai tambaya sai a yi kafin a kira sallah na'am kalala ne mutumin da bai da uwa bai da uba bai da ɗa bai da ‘yan uwa ya mutu sai kiran shi kalala ko kuma eh, yana da ‘yan uwa ko maza ko mata kawai amma bai da ɗa bai da uba to iya mutu sai ya kira shi kalala wa ne imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu akhun aw ukhtun to shine kalala to iya mutu bai da da bai da uba to yanzu wannan kalala kenan an gane abun shine Abubakar ya fassara shine Umar ya fassara shi shi ma mutumin da bai da da kuma bai da uba kenan wanda za su gaje su ne ‘yan uwansa walahu ahun au ukhtun shine kalala dai matan aure bai da wasu ‘yan uwa eh, in ka ba ta iya ɗaya bisa hudunta sauran sai dai akai baitul mali in akwai baitul mali ta musulunci eh, ita mata ba a ƙara mata kamar yadda shi mamiji ba a ƙara masa akan rabonsa ko dai ta ɗauki ɗaya bisa hudu kamar yana wannan yanayin bai da ɗa sai ya mutu sai batta ita kaɗai kawai to ɗaya bisa hudu za ta samu to ba a ƙara mata akan wannan inda akwai ɗa sai ta koma ɗaya bisa takwas to tun da ba ɗa za ba ta ɗaya bisa hudunta daga nan sauran aka duba bai da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya bai da ɗan uwa uba ɗaya bai da wani baffa uba ɗaya da babansa bai da baffa uwa ɗaya da babansa uba ɗaya uwa ɗaya shike aka kalli ko ina babu shike nan akwai baitul mali sai ya kai sauran dukiya ba za ce ta dawo a ƙara mata wani abu ba amma duk sauran magada za a ƙara musu sai jinsi guda biyu kawai miji ko mata don su alaƙar da ya haɗa su iya na wannan auren yakan iya a ya zama babu na'am eh, shi ke tambaya a kai shi muke magana a kai eh ba so iya matan kawai eh a addinance za a ɗauki ɗaya bis na'am ko babu bai kai su ba sai ya rasu ya batta Eh, sai a reba sai a raba ɗaya bisa hudu sai a ba matan so eh ban ji ba sai kai masallatai ai shine baitul mali abinda ke ne baitul mali abinda ake ma al'umma hidima inda akwai masallatai sai akai masallatai sai a sa account kan ya dinga hidiman masallaci shahar-shahar masallaci sai carpet fitilu da sauransu ai shine ma'anan baitul mal din abinda za a ma mutane public aiki kuma masallaci na kowa da kowa ne ko ni ne baitul mali yanzu a musulunci duk wani account din masallaci za a iya amfani duk da ake amfani da a baitul mali ana amfani da ita wannan hanya ta masallaci sai ma mutane hidima ko kuma an son wasu mutane marayu yara da suke karatu ana so a biya musu za a biya musu kuɗin makaranta da wannan kuɗin duka amfanin baitul mali kenan an gane ko matan da aka sun mazajen su surre rasu ba sa iya daukan nauyin kansu da sauransu za a iya ba su wannan kuɗin su yi amfani da su ba ko kungiya ko kuma wasu mutane da aka sani ko a kai makarantan da aka san ƴaƴan suna karatu a biya kuɗin shekara ma kila shi kenan eh eh bai bai halat bai bai kamata ta gibatun da shari'a ne tun daga gadon ne za a gaya mata iya rebonta to tun daga wannan rabonta ta karba shi kenan ba za ce duk abin da miji ya mallaka nata ne eh, don abin da ya sa alaƙansu na aure ne kawai zai iya rabuwa kowane lokaci kuma in suka rabu ta gama iddanta ta ƙara gaba shi kenan in ya mutu ba ta ma da gadon wannan alaƙa na aure shi ya ba ta wannan ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa takwas an gane na'am yanzu na ga mu lissafa abubuwan da ake na su abin nan din sai a rike su an gane su furut din guda shida ko in ce akwai akwai nisfu ba rabi shine an nisfu akwai robo daya bisa hudu akwai sumun daya bisa takwas sannan akwai athuluth daya bisa uku akwai athuluthani biyu bisa uku akwai a sudus ɗaya bisa shida wannan su ne alfurudul muqaddar dukkan su alqur'ani ya kawo su cikin suratul nisa aya ta 11 ta 12 zuwa ta 13 in fadi wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun fa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn wa lahunna rubu mimma taraktum إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ولأمه الثلث وإن فإن كان له إخوة فلأمه الثلث هكذا يكاوس قبال أو أن أبنا نكاد دكا سوفتو أنا أو أن آيين كوي وأنا كيران سؤال فروض المقدرة wato wani fix abin da Allah ya riga ya yi fixin ɗinsa wanda kowane magaji yana da ɗaya daga cikin wa'annan cikin mutanen da ba a su bai ba akwai nisfu rabi kenan akwai robo ɗaya bisa hudu kenan akwai athumun ɗaya bisa takwas akwai athuluth ɗaya bisa uku akwai athuluthani ɗaya bisa biyu bisa uku akwai asudus ɗaya bisa shida wannan su ne alfurudul muƙaddara inda da Allah ya ambashe su a cikin alƙur'ani to kuma kowane akwai masu shi kamar nisu akwai waɗanda suke da wannan nisu daga ciki miji na ciki dama walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun sharadi ɗaya kawai miji zai samu nisu mace ta mutu ta bar mijin ba ta da kawai da an ga dukiyanta sai ce miji yana da rabi kaga shikenan sharadi daya malamai suke shi a shardu wahidun adamiyun sharadi daya na babu shine in ta bata da da shi ko da wani daban in tana da wani da ya fito daga cikin cikinta ko da wani ne to namijin ba zai samu wannan nisu ba sai ya haura zuwa robo daya bisa hudu an rage mashi kenan ko to su kuma matan inda za su fara din daga robo din kenan so kuma in har mijin bai da wani ɗa da su ko da wasu daban bai da ɗa ko ɗaya to su daga robo ɗin za su fara ɗaya bisa hudu inda shi namijin ya tsaya in akwai ‘ya'ya to in akwai ‘ya'yan su kuma sai su koma ko da su nawa ne sai su taru a sumun ɗaya bisa takwas na dukiya kaga an gama da uku kenan an gane waɗannan su ne in aka rike su su ma shi kenan nan go sati mai zuwa insha Allah sai mu magana akan nisfu din su waye za su samu nisfu da wani sharadi za su samu wannan nisfu din in muka kare shi sai mu je a rabo sai mu magana masu shi da sharruɗa muka gama sai mu je a thumun masu thumun da sharruɗa aka gama sati mai zuwa sai a je a thuluth wanda suka samu thuluth da kuma sharaɗin samun thuluth ɗin sai thuluthani Allah kai mu da sharaɗinsa sai a sudus da sa daga nan mun gama da masu kaso sai ya rage kawai a asibai wanda ba a da matsala da su mafiya kamar yadda na fada su kawai an ba wa'annan su kwashe abin da ya rage babu kowa su zo su ƙara gaba da dukiya shi kenan su ne asibai kenan iya uba kawai yake da gado kala biyu uba yana iya gado da asibshi yana iya gado da farali yakan gado da farali ne in wanda ya mutu ɗansa kenan shi ma yana da 'ya'ya ɗa ko ɗiya ko ‘ya'ya da yawa kaga nan zai koma cikin masu karɓan ɗaya bisa shida in wanda ya rasu ɗansa kenan bai da ‘ya'ya to uba shi asibi ne sai ya jira a ba sauran ya zo ya gara gaba da abin da ya rage an gane na'am in aka koma wajen malaman fiƙihu suna da sunayen da suke kiran waɗannan abubuwa da yawa to shi yasa za ka ga malaman fiƙihu ko kuma wanda suka karanta fiƙihu suna sanin hausa sosai sosai saboda kowane kalma sukan samu mata ma'ananta ta kalma za ka ganta kamar sai ce ba da mana sai ka koma wajen malaman zaure daga ka suna da abin da suke kira waɗannan da duk kalmomin da muke magana a kansu in ka koma wurinsu za ka samu sunayensu su da yawa na'am yasa za ga mutum ba bahaushe ba iya karatun fiqh sosai sai ga yafi wani bahaushe sanin wasu sunaye abubuwa da yawa wanda su suna mu'amala da kowane bangare to kowane bangare kuma suna da sunansa to mutum yana da maganganu na yau da kullum kawai shi ya sani ba su irin wasu abubuwa maganganu da ke istilahat na wasu bangarori ba wasu suna yana ganin sai a dan binciko mana su insha Allah don mu san su don mutum kamar zai rubutu dole sai ya samu sunayen waɗannan abubuwa yadda zai kira su kowa ya gane na'am kai tambaya alaikum salam kashi eh, a rabi eh, eh, ɗaya bisa hudu na'am na'am Eh, eh, mu magana a nan in ce tun da ba baitul mali sai ce duk masallatai in suna da akawun baitul mali ne eh, don masallatai ba fi yawa asali al'umma ke ma hidima ba wanda zai buga irji shi masallaci na ne ko akwai na al'umma ne to abin da ake nufi da baitul mali da ake ma al'umma hidima da ita to sai a sa irin wayannan abubuwa ko in akwai makarantu da aka sani ana koyar da addini irin wayannan za a iya sa su ko wasu ƙungiyoyi na kula da marayu za a iya sa irin wa'annan ƙungiyoyi na kula da aure da mazajensu suka rasu za a iya sa ƙungiyoyi masu kula da masu asibitoci da ba sa iya biyan kuɗi za a iya sawa a wannan duka a ma'anan bai mali dama kenan mafi yawa na'am tana da na'am ke su shi gaba ɗaya dukiyar nashi ne eh mutu yana da ɗa namiji shi kenan ba wani abu ko bai da ko yana da kowan kenan ma kenan saboda dama in ban da uwa ko uba ko matan aure in akwai ɗa ba mai matsowa ko amma musu in masu gado duka suka taru in ce maza wajen bangaren maza mutum nawa za su yi gado mutum uku kawai daga ɗa uba sai miji shi kenan idan suka taru maza da mata fa ɓangare guda biyu kawai za su yi gado Al'abawa ni iyaye guda biyu sai azzaujani mata in mijin ne ya rasu ko mijin in matan ya rasu sai al'aulat ya'ya su kenan banda su ba wani mutum biyar kawai sama da ƙasa da kuma mata da miji sai kuma ya'ya in suka taru gaba ɗaya da muka maza da mata to shi na mutum biyar kawai za su dawo su ne kawai masu gado in maza ne kawai mutum uku in mata ne kawai mutum biyar in suka taru shi ma sai dawo mutum biyar an gane abawani iyaye guda biyu azzaujani mata da miji sa'annan sai al'aulad ya'ya albint wal ibn su kenan kawai duk sauran ba su da gado to in mutum yana da ɗa bai da abun nan ɗan nan kawai zai kwashe abinsa gaba daya in matan sun riga sun rabu shi kenan ita ba ta komai in har auren ya riga ya kare ta gama iddanta in ba ta gama idda ne shine sai ta dawo ta karbi abin da Allah ya riba mata dan ya dauki abin da ya rage na'am <clears throat> na'am ga wani na na'am a wakanan satin da ya wuce kenan mu yi bayani abin da yake hana gado mai muka fara daga ciki ikhtilafu din sabanin addini Duk lokacin da aka samu sabanin addini ba maganan gado eh na'am shi yasa mutum in zai yi ya nemi auri musulma kuma ya samu ƴaƴansa musulmai don kada samu rikici don kana zaune da mace ta mutu a ce to ƴaƴan za su je mata mamaki ƙara gaba ai ba daɗi ko to gara ma kada ai <laughs> koko tunda su ita ba musulma ba shi musulmi ƴaƴa musulmai shikenan sai su kwashi abin da ya rage su je to shikenan ai addini mu bai bagi ko bi ba kaga ba gara kada ai ba ma tun farko na'am to haka ba gado addini yana sabani addini yana hana gado mun faɗe su guda uku kisa mutum ya kashe wanda zai gada ba zai gaje shi ba sabanin addini ko bauta abubuwa guda uku su suke hana gado na'am

to dukiyar marayu ne bai kamata a taba ba inda tana da yaya haƙƙin yaya ne su kula da ita to yanzu ya koma dukiyar marayu da a ce ita ne take jijjiwe dukiyar sai ce za ta ɗiba daga ciki ta dan ta samu magani amma tun da ba ita ba ne akwai wanda ke kula da shi kuma tana da yaya haƙƙin yaya ne su yi wannan yanzu in an taba an taba dukiyar marayu musamman in kuma ba su girma ba in sun girma za a iya nema a bara za a yi za a roƙa don Allah ku ke da shi ku taimaka mana mu warkar da maman mu kakanku in suka ɗibo suka bayar alhamdulillah kyautatawa suka yi amma haƙƙin ƴaƴa ne suka warkar da ita na'am hmm. in hmm. Hmm. Eh. Eh. ba gado ai shi yasa daga cikin abubuwan da muke magana a kai masu cewa wai in aka yi bai ko aka biya sadaki mutum zai iya takan matansa yana daga cikin abubuwan da muke cewa ba zai yadda ba zai take ta ba saboda har yanzu ba ta zama matan shi ba saboda babu gado a tsakanin su inda ta zama matan shi dole akwai gado saboda kuma yanzu lokacin da ya ji ba zai aure ta ba zai ce na suke ba sai ce na fasa bayan dukiya na saboda dama ba a kulla ba to ta ya ta zama matan ce bai yi wato don bai ko kawai zuwa biya sadaki har zuwa ta zama mata ba akwai sharuɗa guda hudu in sun cika ne shine mata ta zama mata su ne akwai gado da an kulla aure ɗayansu ya rasu to akwai gado da ɗayansu kuma yanzu ba na fasa zai ce ba ci miji sai suke rubuta ko amma kafin wancan fa na fasa to kaga sai mai da mai kuɗinsa to ba gado tsakaninsu na eh. a ah, ai shi dama bai abin nan zai iya karban sadakinsa zai iya karban sadaki shiken dama ya bata ne sadaki na aure ba ko to ba yi auren ba sai ta resu sai karbi sadakinsa shi oh, ya resu ok na gane na gane sadaki ok sadaki kawai za a karba don shi ne dama ɗa'ida na aure wancan wasu abubuwa ne da yi saboda yana santa shi ne nake faɗi yana daga cikin kyautan da babu lada na faɗe su a kyaututtuka ko abubuwan da kake ba mata don ka jawo soyayya ko wannan hiba ne kawai na kai kake bukatar wani benefit daga wurin ta ce za ke fata <laughs> <laughs> mun faɗi su a ɓangare nau'i nau'i na kyauta har mun kawo wannan nau'i da muka ce akwai kyautan da ba lada muka misali da irin wannan kaga wannan ba wai mutum yana yi don yana neman lada a wurin Allah ba ne yana neman son soyayyan ne <laughs> to ba zai karbi wannan ba na'am alaikum salam نعم ما في مشكلة ولكن سلبي لغة محلية حتى يسمع الجميع ويستفيد نعم نعم ما تستطيع تتكلم بلغة الهوسة ايه ايوه عيشا نعم نعم نعم نعم na'am na'am na'am yanzu misali fuska za kalli dukiyarta misali mutum ne yake shugabanci kamar shugaban kasa ko kuma gwamnati misali ko wani dukiya ta al'umma ya yi musu aiki in zai iri har ɗaya ɓangaren su a daidai 50-50 ne ake in kuma ɗaya ɓangaren suka nema zai iya musu to zai iya yi an gane amma ba haka ba kaman a ce ciyaman ne wanda yake inda yake kaman 90 da wani abu 'yan uwansa ne musulmai to kuma ana so a yi wani aiki na musulunci nan zai iya yi an gane to in zai ba wa'ancan kuma sai ba su daidai da su ma kasonsu ba wata matsala insha Allah zai iya yi eh, tun da al'umma na al'umma ne kuma zai ma al'umman addini da yake bi aiki zai iya yin wannan eh, ba matsala insha Allah eh, zakallahu khairan kuma wa'annan abubuwa na maganan mai sunan sabaitul mali ko account din abun nan mutane ba wai sai gwamnati ta sama gaba daya za ta yi irin wannan ba mutane haka kama masallacin nan za mu iya sa asusu na masallacin nan kira shi da kowane suna ma na taimako kamar mutanen da suke zuwa nan ina gani babu rana da wani mutum bai zuwa nan yana neman taimako a masallacin nan babu wannan rana ko wanda yake zuwa masallaci ko wanda zai tashi kai tsaye samu liman wani zai so yake liman miliyan da yake bukata wallahi miliyan zai ce yana bukata wa wurin liman ya taimaka mai haka za ka gani Allah akwai wanda ya zo ce miliyan uku yake so don Allah ne mai taimaka mai da shi <laughs> wallahi wani zai zo sai ka yi mamaki shine liman sai liman zai ke nuna mai takardu sai shi ka ga littattafan ya eh, yake in karatu kake so sai amma miliyan uku sai dai kana son je fashi a banki ina samu wannan wallahi to mutane suna tunanin a nan wurin ko yadda ake tara kuɗi kila a coci haka suke tunani ake tara kuɗi a masallaci kawai duk wanda ya zo zai dungulo ya aje ne liman kawai ya yi ta abin nan to shi yasa kowa daga za ga wani daga riga safa ya sauka kila kuɗin mota ne zuwa zaria bai da sai ka taho almanar wani daga kawo ya sauka a gareji maimakon su dan cika masa kuɗi bai fi naira ɗari ba ya tafi kilar zariya ko gusau sai ce ka taho almanar to wallahi tallahi kullum babu wannan ranar ne maza da mata manya da ƙanana da masu musulunta wani zai musulunta wata anguwa sai in ce yana dan bukata ko na kuɗin mota sai a dauko shi mai mashin sai ɗauko shi ta kana sai zo da shi almana ai mukan gani abubuwa da yawa ba lokacin sallah ai wasa ne wannan tambayoyin da ake zuwa lokacin sallah masu zuwa wasa ne abubuwa da suke faruwa na yau da kullum wallahi ba a iya lissafa su wani zai zo da abin nan mai sunansa da bukata da asusun almanar gaba daya ba ta da wannan kudin sai ce zai zo almanar ya samu ina gani yana gani su alhaji musa <laughs> shi ya sa yake abin nan to irin wannan abubuwa za mu iya yi kanmu kaman wani asusu wanda za a aje kawai wannan sai a ce duk wanda zai ba da wannan na masu neman taimako ne sai a bude account idan mutum ya zuwa da neman taimako sai a bi shi a bi diddigi sai an gano da gaske yake yi daga na sai masa wani abu da inda an ce masa ya tsaya kila ya bara nan ba zai samu wannan abun ba in ka gano da gaske ke to irin waɗannan duka za za kira su baitul mali duk wanda yake da kuɗi ko zai yi wasiya ko wani abu zai iya zuwa da shi sai je aje a wannan kuɗi za a bashi numban account ya je a sa kuma ba wai za a ce kawai liman shi ke kula da wannan account ko wani daga ciki za a sa mutane daban-daban ne za a sa liman na ciki manyan mutane masu zuwa sallah a nan matasa na ciki in kuɗi zai fita kowane sai ya sani cewa za a fidda kuɗi kuma ga dalilin da ya sa za a fidda su to sai ga mu yi kanmu abubuwa da yawa wanda kila in mun bari ba zai wasu abubuwa za su yi ba wasu ɗin da gaske suke suna da bukatu wasu kuma halinmu ne na yau da kullun na najeriya ke sa su su yi bara wasu kuma dama bara ta zama wasu sana'a amma dai inda muka iri wa'in abubuwa za mu toce ƙofofi da yawa a sa asusu na yara da iyayensu suke rasuwa yanzu haka akwai za ga wasu yara na so su yara nan ranatul atfal suke dubu hudu suke biya a tab su hudu a makaranta ban su yara su yanzu dole maman ta shirya su a makaranta nan ranatul atfal na rimi college din nan na yara ta zo nan ta zo ta same ta ce ba yadda za ta iya yi don Allah a ma mata taimako ce to mu bamu da wani abin da zamu bamu da makaranta ballantana na wannan yaran ballantana a kawo su yanzu haka tana nan ko jiya ta yi mun wayan. za ta cire yaran a makaranta saboda dama baban ne yake biya musu yanzu babu baban yara hudu a firamare za ta cire su dubu hudu hudu a tam to inda muna da irin wannan asusu sai a ɗiba kawai a je a biya mata a biya na shekara masu ta karatu su don dubu hudu ba wani abun kirki ba ne da zai gagari mutum to wannan kuma na fara kamar bara daga duk wanda yake da dama da zai iya yi mata kofa a buɗe take ga fom ɗinsu nan da takardunsu da kuɗin makaranta na shekara ta rubuto gaba ɗaya na kowane to sai ta haɗa ta yi total ɗin ɗaya yana bodin a Zariya ci babban shi ma yanzu haka ya dawo gida saboda babansu ya rasu to ba mu da wani abun nan da za mu iya ɗaukar nauyin irin waɗannan yara to aka za ka ga abubuwa daban-daban daban-daban kullum kullum wallahi abun sai baka tausayi yanzu kaga waɗannan yaran makomansu Allah ne ya sani aka cire su a makaranta suka ji ga angowe irin wannan shikenan sai gan su ne ba sa tausayin kowa saboda ba su da uban da zai musu abin da suke gani ana yi to sai su je ko ta wani hanya za su samu su abin da za su ci tun da makaratu ba su yi shi ba daga primary an daze karatun su kenan to sai dai addu'a kawai Allah ya kiyaye Allah ya tsare to ga duk wanda yake da dama da zai iya yi zai iya bashi takaddunta da tela din da aka rubuta mata a biya a banki

su gama komi da komi sai su zo su rubuta wannan da gaske ne yana bukatan kuɗi kaza sai a shiro a yi masa wannan shine abin da ake yi sai a kashe bara gaba ɗayan ana so eh, kullum na ba da irin wannan shawarwari a masallatai da nake sallah ko wani wuri wani wuri ana yi wani wuri kuma har yanzu ba a yi shawara ne mai kyau da ya kamata mu yi ta wannan ana kiran shi a abin nan a zamanu a ta'awuni kenan ba inshora irin wancan ba wannan na taimakon juna kowa ya ba da wani abu in wani abu ya faru da wani dan uwa ko wani sai a taimaka masa daga wannan kuɗin ba a son ma a yi ba ma sai ga an tara kuɗi da sai ga a yi ma mutum abu na dubu ɗari biyar ba a son ma a yi ba ma ba wani ya ji ba ma to abu ne da mai kyau da ya kamata a fara tunaninsa don a zauna a tattauna a ga ya za a yi a magance irin waɗannan matsaloli نعم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك رجع الأمر كله علانية وسر فعلا تنتم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى زوج زوراتك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى زوج زوراتك كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدرنا ما أخرنا ما أسرنا ما أعلنا وما أنت على به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين